daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا من farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillah masu sauraro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta irin kai tsaye daga nan birnin tehran musha ba adama tare da ku a cikin wannan fitowar wace ita ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da ɗuben su sai kuma sharhin bayan labaru daga nan kuma sai shirin nan na ko kun san za mu kawo muku duniyar mu a yau sannan mu karkare da afirka a yau da fatan za ku kusance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka sanar da ku. Labarin duniya da farko ga kanunsu. iran da rasha sun rattaba hannu na aiki tare a kan muhimman ayyuka hamas ta ce zango na biyu na musafir sunoni da isra'ila zai shafi mayakan hezbollah majalisar ɗinkin duniya ta ji hankalin duniya akan halin da ake ciki a ƙasar sudan to yanzu sai a gyara zama domin a iran da rasha sun rattaba hannu na aiki tare akan muhimman ayyuka a wani yunkuri mai matukar muhimmanci na tarihi shugabannin iran mas'ud pezeshkian da kuma na rasha vladimir putin sun rattaba hannu na aiki tare akan muhimman ayyuka a jiya juma'a ne dai shugabannin kasashen biyu suka rattaba hannu akan jijinoyi a fadar kremlin a birnin moscow wannan yarjejeniyar dai za ta ɗauki shekaru ashirin ana aiki da ita kuma ta shafi fagagen ilimin kimiyya tattalin arziki ƙere-ƙere da kuma musayar al'adu gabanin isowa ga rattaba hannun akan wannan jejeniya ƙasashen biyu sun ɗauki shekaru uku suna tattaunawa da musayar ra'ayi akan yadda za ta kasance bayan rattaba hannun za a gabatar da wato daftarin yarjejeniyar ga majalisun ƙasashen biyu wannan jejenar dai domin amincewa da ita da hakan zai bayar da damar fara aiki da ita yarjejeniyar dai tana a matsayin wani gagarumin sauyi a cikin siyasar ƙasa da ƙasa da zai baiwa iran damar ci gaba da aiwatar da shintin tattalin arziki na jajircewa ita kuwa rasha zai ba ta damar ƙarfafa matsayinta a siyasar ƙasa da ƙasa shugaban ƙasar iran ya ce ƙasashen iran da rasha za su ci moriyar da suka rattaba hannu a kanta shugaban ƙasar ta iran masu fizikiyan ya yi tsokaci a kan yarjejeniyar da aka rattaba hannu a kanta a tsakanin iran da rasha a jiya juma'a yana mai kara da cewa za ta sa abokan gaba masu adawa da iran su gigita musamman ma dai waɗanda ba su san zaman lafiya a jiya juma'a ne dai shugaban ƙasar ta iran ya halarci tattaunawar da aka yi da ƙasar ta rasha a birnin kremlin inda ya wakilci iran yayin da vladimir putin kuma ya wakilci ƙasarsa ta rasha hakanan kuma ya ƙara da cewa azama da ƙudurin da gwamnatocin biyu masu makwabtaka da juna suke da shi ne ya share hanyar kaiwa ga rattaba hannu a kan wani jejeniya shugaban na ƙasar iran ya faɗa wa 'yan kasuwa na rasha cewa cin moriya da ƙasashen biyu za su yi na wannan yarjejeniyar yana da yawa har ila yau shiga masu fijishkiyan ya ce gwamnatin iran tana cikin shirin sauƙaƙe wa 'yan kasuwar rasha hanyoyin zuba hannun jari a cikin iran domin aiwatar da kasuwanci a tsakanin ƙasashen biyu ba tare da matsala ba to kuna tare da radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran da ke kama waɗannan shirye-shirye kai tsaye daga birnin tehran hamas ta ce zango na biyu na musayar sunoni da isra'ila zai shafi mayakan hezbollah tashar tarbin ɗin almayadin mai watsa shirye-shiryenta daga ƙasar labanan ta ambato wani ƙusa ƙungiyar hamas yana cewa a zango na biyu na musafir sunoni tsakaninsu da haramtacciyar ƙasar isra'ila za a haɗa da mayakan hezbollah ta ƙasar labanan a zangon farko na musayar fursunonin dai za a saki falasɗinawa ne da suke a gidajen kurkukun haramtacciyar ƙasar isra'ila tun gabanin farmakin guguwar a ƙasa da kuma mata da ƙananan yara da aka kama a tsawon lokacin yakin a lokacin yakin labanan haramtacciyar ƙasar isra'ila ta nuna wasu fayafan bidiyo da a ciki ta bayyana cewa waɗanda ta kama ne daga cikin mayakan hezbollah sai dai babu wani jawabi da ya fito daga hezbollah da yake tabbatar ko kore afkuwar hakan da a saki yara da mata talatin na falasinawa kan kowane fursuna ɗaya da hamas ɗin ta rike da su sai kuma wasu fursunoni talatin falasinawa marasa lafiya akan kowane fursuna mai shekaru hamsin ko marasa lafiya da ke hannun kungiyar ta hamas majalisar ɗinkin duniya ta ja hankalin duniya akan halin da ake ciki a ƙasar sudan hukumar kare haƙƙin bal'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi akan faɗan ƙabilanci da ya ɓarke a yankin aljazira da hakan zai ƙara dagula halin da ƙasar ta sudan ɗin take ciki mai magana da yawun hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya rabina shamdasani ta ƙara da cewa yanayin da fararen hula suke ciki a sudan yana ƙara taɓarɓarewa bayan rahotanni da suke nuni da cewa an samu ɓarkewar faɗan ƙabilanci a gabashin jihar aljazira shamdasani ta yi kira a jiya juma'a daga birnin geneva ga shugaban majalisar rikon ƙwarya da kuma kwamandan rundunar kai ɗaukin gaggawa da su gaggauta tsagaita wutar yaƙi a wannan ƙasa ta sudan a wani rahoton daga ƙasar ta sudan an kai wani hari da jirgin sama su matuƙi a ranar uku ga watan na janairu a kan garin umdurman wanda yake sanadiyar motar faran hula 120 da kuma jikkata wasu ɗari da hamsin. to amurka tana tsananta tsaro a daidai lokacin da ake shirin rantsar da shugaba donald trump amurka ta tsananta tsaro a kan iyakokinta da mexico domin shirin rantsar da donald trump a matsayin shugaban kasa gwamnatin ta amurka tana tsananta tsaron ne dai kan iyakokinta da kuma a cikin gida a ƙarƙashin shirin rantsar da trump a matsayin shugaban ƙasa da za a yi a ranar litinin mai zuwa a garin el paso da ke jihar texas wanda kuma ke da iyaka da ƙasar mexico an kafa shinge na ƙarfe a ƙarƙashin matakin tsaron da amurka ɗin take ɗauka to ƙarshen labarin duniyar kenan don sai ga zama domin a ji wato shirye-shiryen da muka muku ta da suka hada da shirin nan na ko kun san bayan sharhin bayan labaru kenan sannan kuma duniyar mu a yau da afirka a yau a yi sauraro lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi goma sha ga watan janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan rajab na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida suka gabata a rana irin ta yau ibrahim dan autan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu yana da watanni goma sha takwas a duniya sakamakon rashin lafiya shi kaɗai ne daga cikin 'ya'yan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ba sayyida Khadijatul Kubra amincin Allah ya tabbata a gare shi ne ta haife shi ba mahaifiyarsa ita ce mariya alkiftiya wadda ita kuma kuyanga ce da sarkin masar ya baiwa manzan allah sallallahu alaihi wa wasallam kuma bayan ta musulunta ta zama matan manzan allah kasantuwar manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam yana matukar son ibrahim rasuwarsa ta sa bakin ciki da alhini sun bayyana a fuskarsa mai daraja a ranar da ibrahim ya rasu a ranar kuma rana ta kama wata akan haka mutane suka yi ta hakan a matsayin wata alama ce wadda take bayyana rasuwar ibrahim ɗan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma bayan da labarin ya watsu har ya suke manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nan da nan ya kira jama'a ya tara su ya kuma shaida musu cewa kusufin rana ko na wata dukkaninsu alamomi ne da suke nuni da ƙarfi da iko irin na ubangiji maɗaukakin sarki aukuwar waɗannan abubuwa guda biyu ba shi da wata alaƙa da rayuwa ko mutuwar wani mahaluki hakan yana faruwa ne kaɗai bisa nufi na Allah maɗaukakin sarki kuma da lokacin da ku ga haka ta faru sai ku yi sallah da addu'o'i manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya haifi ‘ya'ya mata guda hudu da ‘ya'ya maza guda biyu daga sayyida kharijatul kubra amincin Allah ya tabbata a gare ta waɗanda dukkansu sun rasu a lokacin rayuwarsa in banda sayyida fatimatu zahra salamallahi alaiha wadda ta rasu bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba da jimawa ba. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau. Labarin karatowar lokacin dawowar marigayi Imam Khomeini ya yadu a tsakanin al'ummar kasar Iran. Baya ga kuma yadda aka bayyana cewa za a yi wa marigayi Imam Khomeini gagarumar matarba a birnin Tehran wannan shi kansa ya ƙara zabarar da jama'a wajen zama a cikin shiri da shauƙi na ganin marigayi imam wanda kuma ya kwashe tsawon shekaru masu yawa yana gudun hijira a ƙasashen ƙetare banda da sarki sha ya kore shi daga ƙasar a lokacin jami'an gwamnatin sarki sha da wasunsu sun yi ta ficewa daga ƙasar wasu kuma suna ajiye makamansu bisa la'akari da yadda boran al'umma yake ci gaba da karuwa a faɗin ƙasar bugu da ƙari akan haka kuma sarki sha ya riga ya tsere ya bar kasar sannan kuma bayan an ɗora shafur bakhtiyar a matsayin firaminista domin jagorantar majalisar ministoci da kuma gwamnati a irin wannan lokacin ne wasu daga cikin sojoji suka fara juya baya yayin da kuma wasu daga cikinsu musamman ma masu gadin masarautar sarki sha suka dage wajen kare masarautar da kuma murkushe buran al'umma wanda babu abin da hakan ya haifar illa kara jawo fushin al'umma da kuma ƙara musu azama da ƙaimi wajen ganin bayan gwamnatin kama karya ta sarki sha masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyar da sa gabata a ranar irin ta yau wato goma sha tara ga watan janairu na shekara ta dubu biyu da goma jami'an da asiri na hukumar mossad suka kashe mahmud almabaho wani jigo a ƙungiyar gwagwarmayar palestinawa ta hamas a wani otal wanda yake zaune a cikinsa a birnin dubai na haɗaɗɗiyar dolar larabawa an haifi mabuhu a sansanin 'yan gudun hijira na falasdinawa da ke jabaliya wanda yake cikin yankin zirin gaza a falasɗin sannan kuma ya yi karatu har ya sami shahadar injiniya a bangaren gyare-gyaren injina almabuhu yana da gaske waɗanda suka kafa rundunar izuddin al-qassam reshen soja na ƙungiyar gwagwarmayar falasdinawa ta hamas wanda take gwagwarmaya da isra'ila da makamai yahudawan sahiyuniya sun yi kokarin kashe shi a baya a lokuta daban-daban amma ba tare da sun samu nasarar yin hakan ba amma a wannan karan jami'an hukumar leƙen asiri ta isra'ila mossad sun yi amfani da fasfot na boge na wasu ƙasashen turai suka shiga cikin birnin dubai su kuma kashe shi a asirce amma na'urar ɗaukar hotuna sun ɗauki hotunan su baki ɗaya kuma an gane su cewa dukkaninsu yahudawan isra'ila ne suka shiga haɗaɗɗen daular larabawa da fasfo na bogi amma babu wani mataki da daɗe dole larabawan ta ɗauka ko wasu daga cikin ƙasashen larabawan ko ma ƙasashen duniya a kan wannan ta'asa da suka aikata da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 289 da suka gabata a rana irin ta yau wato 19 ga watan janairun shekara ta 1736 aka haifi james watt masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar ingila watt ya kasance mai son bincike matuƙa akan ilimin kimiyyar lissafi don haka ne ma ya gudanar da guje-guje masu yawa a wannan fage inda ya kirkiro wasu kayayyaki na ci gaban rayuwar bil'adama watt ya gano makamashin da jiragen ruwa suke amfani da shi ta hanyar tururin wuta sannan kuma ya rasu a shekara ta 1919 mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. mu da sake saduwa a cikin shirin na duniyar mu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata wa'anda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa tsaro da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani. sannan da ƙarshe mu ji ra'ayin masana dangane da su gwargwadon lokacin da muke da shi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne kan makamai daban-daban wanda jumhuriyar musulunci ta Iran ta kaddamar da su a cikin atisayin sojin kasar daban-daban da suka gudanar a cikin 'yan makonnin da suka gabata. a lokacin aji sa'in da sojojin ƙasar iran suka gudanar wanda aka ba wa suna piyambar azam goma sha tara a cikin 'yan makonni da suka gabata sun gwada ingancin wasu sabbin makamai da suka kera daga ciki akwai makami mai suna ra'ad da kuma wani mai suna rizwan wa'anda suka kasance masu sarkakiya kuma na zamani sojojin sun gwada makamai masu linzami da wa'anda ake kira rat mai shawagi da kuma jirgin yaƙi mai ƙonan baƙin wake wanda ake kira Rizwan shi ma mai shawagi, wa'annan makamai dai guda biyu suna da kayakin aiki na zamani wanda suke da matukar muhimmanci a aikin soje ko kuma a fagen fama an gwada makamai masu linzami na rizwan mai shawagi ne gaban na'urorin ɗaukar hotuna na 'yan jaridu a lardin Kirman Sha inda makamin ya bayyana irin muhimmancin da yake da shi a fagen fama sannan bayan 'yan kwanaki ne sojojin ƙasar iran suka karbi jiragen yaƙi masu ƙunan baƙin wake fiye da dubu guda ƙari a kan wa'anda suke da su don ƙara ƙarfin sojojin ƙasar a duk wani yaƙin da zai ɓarke tsakanin ƙasar da makiyanta wa'annan jiragen yaƙi dai suna iya kaiwa nisan kilomita dubu biyu sannan suna da kayakin aiki na zamani wa'anda suke iya kaucewa na'urorin rada amma su makaman rizwan da kuma rat masu shawagi makamai ne wa'anda suke da kayakin aiki na musamman wa'anda suke iya basu damar shawagi kusa da inda suke son farmaki su jira har zuwa lokacin da ya dace su kai farmaki dama irin wa'annan makamai na ƙunan baƙin wake ne ko wa'anda ake kira kamikaze wato ba su je don su dawo ba wa'annan makaman dai sun bambanta da sauran makamai masu linzami wa'anda suke zuwa su kai farmaki su kuma dawo gida waɗannan makamai wato ra'ad da kuma rizwan suna iya canza inda ya kamata su kai farmaki tun farko sannan suna iya dawowa gida idan ba su ga ya dace su kai hare-haren ba makaman dai suna da kayakin aiki masu inganci wanda suke ba su damar neman makiya da kuma gano su da ta kuma kai masu farmaki idan sun ga ya dace da yin hakan suna da abin da ake kira census wanda da su ne suke iya ganowa suka yi wa makiya hare-hare a wuri guda da kuma wanda suke tafiya kuma suna iya aikinsu kai tsaye da kansu ko kuma tare da umarni na mai kula da su daga ƙasa har ila yau makaman suna da sauƙin tafiya da su ko kuma kai su wasu wurare daban-daban don aiki da su wannan ne ya ba su muhimmancin da suke da shi a cikin shekarun da suka gabata dai kasashen rasha da ukraine sun yi amfani da irin waɗannan makamai a yakin da suke fafatawa a tsakanin su ƙwararru a harkokin yaƙi dai sun bayyana cewa har yanzu dai ba a sami garkuwar makamai masu linzami wanda suke iya bin irin waɗannan makamai su lalata su ba sojojin ƙasar iran dai sun ce sun samar da makaman ra'ad da kuma ridwan ne masu shawagi tare da ƙarin ayyuka a kansu inda suka inganta na'urorin hotunan da suke ɗauka da kuma hotunan bidiyo ko masu motsi da suke aikawa zuwa cibiyarsu a cikin watan fabrairu shekarar da ta gabata ce dai aka gwada ƙarfin hotunan ra'ad a lokacin ba a sanya masa suna ba ra'ad dai yana iya tashi na tsawon minti talatin zuwa awa ɗaya kuma yana iya nisan kilomita arba'in sannan zai ɗauki abubuwan fashewa daga kilogiram uku zuwa shida ra'ad ya yi kama da wani irinsa wanda ƙasar rasha take da shi mai suna rens sai kuma rizwan wanda ake iya ganin bangaren gabansa kawai saboda jujjuyawar da ɓangaren bayansa yake yi shi ma yana iya kai tazar kilomita ashirin da kuma dadewan minti ashirin yana aiki saboda amfani da shi a kan makiya na kusa. makaman guda biyu dai suna da fuka-fukai masu kamannin x don ba su damar sauri a ayyukansu amma suna da bambanci da yadda ake cilla su ra'adde yana iya tashi kan teburi mai kafafuwa uku sannan tana buƙatar inji wanda zai tada shi zuwa sama kaɗan wannan ne bambancinsa da lancet na ƙasar rasha wanda ake cilla shi ta wasu hanyoyi daban amma shi kuma rizwan yana da fuka-fukai da ake iya naɗe su kuma za a buɗe su ne a yi amfani da su a lokacin da ake buƙatar hakan sannan dukkanin makaman guda biyu suna da sensus ko kuma idanu wanda suke nuna musu hanya ko kuma daga ƙasa ake jujjuya su don kaiwa gabararsu da sauri an sanya na'urorin ɗaukar hoto ne a daidai hancinsu na ƙasa dakarun irgc masu kare juyin hali musulunci a nan ƙasar iran sun yi ƙoƙari mai yawa kafin su kai ga fasahar ƙera waɗannan makamai guda biyu amma duk da haka sun bambanta da sauran makaman da suka ƙera a baya makamai masu linzami kamar shahid 131 da shahid 136 da shahid 238 da kuma omid duk suna cikin nau'in makamai masu shawagi wato masu jinkiri na wasu mintoci ko fiye da haka don neman lokacin da ya dace su kai hari amma duk da haka sun bambanta da ra'ad da kuma rizwan ta ɓangarori da dama da farko dai wa'annan makaman suna amfani da gasolin a matsayin makamashi sun bambanta da nau'in fuka-fuki sannan suna tafiya ne na tazarar kilomita dubu ɗaya zuwa dubu biyu. sannan suna zuwa ne don wuri guda wanda ba a iya sauya shi har ila yau nau'i na biyu kuma da suka hada da ababil biyu ara tamanin da biyar arash daya da kuma arash na biyu suna da jiki mai kama da silinda da hanci mai faɗi kuma sumul da kuma fuka-fuki daban-daban sojoji hamji ƙasar isra'ila dai sun ce makami mai linzami kuma mai ƙunan baƙin wake wanda ake kira rizwan dakarun irgc sun kufa ne daga nasu mai suna hero wanda kuma yake da fuka-fuki masu kama da x sannan ba su da wata shaida wacce take tabbatar da cewa rizwan ba tafi nasu kayakin aiki na zamani da kuma ƙarfin ingancinsa ba don haka a tsarin wa'annan makamai dai ba dole ne duk abin da hero na hamjikar isra'ila yake da shi ya kasance ra'ad da kuma rizwan suna da irinsu ba mai yiwuwa ba su sanya masu wasu kayakin aiki na zamani ba sannan a wani bangaren kuma dakarun irgc sun gina jirgin ruwan yaƙi mafi girma a ƙasar kuma sun miƙa wa sojojin ruwa na ƙasar iran wannan katafarin jirgin ne a wani biki wanda aka gudanar a garin jazz na bakin ruwan lardin sistan bulishistan wanda aka sanya masa suna zagros zagros dai shine jirgin yaƙi irinsa mafi girma wanda dakarun irgc suka gina a ƙasar iran kuma an sanya masa kayakin aiki na zamani har da wurin saukan jiragen sama masu saukar ungulu banda haka kamar sauran jirage irinsa a duniya yana da kayakin yaƙi daban-daban da kuma kayakin aikin gano makiya na nesa da kuma kusa a cikin ruwa ko a waje a dare kuma ko da rana sai kuma buɗe tashar jiragen ruwa kuma sansanin sojojin ruwa mafi girma a ƙasar wanda aka buɗe shi a cikin lardin hormuzgon na kudancin ƙasar iran a ranar laraban da ta gabata sansanin sojojin ruwa mafi girma a ƙasar iran kuma a bakin mashigar ruwa ta hormuz yana da matukar muhimmanci a wajen samar da tsaro a cikin tekun farisa da kuma tekun oman har ila da kuma tekuna na yankin jumhuriyar musulunci ta iran dai tana shirin ko ta kwana ne don zama cikin shirin yaƙi da manya-manyan makiyanta. wanda suka hada da hamjikasar isra'ila wacce take gaba-gaba da yi mata barazana da kuma kawo farmaki a kan cibiyoyin nukiliyar kasar banda haka a cikin watan oktoban shekarar da ta gabata ce jiragen yaƙi amurka isra'ila suka kai hare-hare kan wasu sansanonin sojojin ƙasar a nan birnin tehran da kuma kudancin ƙasar wanda ya kai ga shahadar sojoji hudu amma babu wani barna a zo a gani da wannan jiragen yaƙi hamsin isra'ila suka yi a wannan farmakin don haka sojojin ƙasar iran sun sha alwashin ramawa kan harbe ƙasar isra'ila bayan hare-hare guda biyu da suka kai mata masu suna wa'adu sadik na ɗaya a cikin watan abrilun shekarar da ta gabata da kuma wa'adu sadik na biyu a daren ɗaya ga watan oktoban shekara ta 2024 da ta gabata hare-haren wa'adu Sadiq na ɗaya sun zo ne saboda hare-haren da jiragen yaƙi amurka isra'ila suka kai kan ofishin jakadancin ƙasar iran da ke birnin damascus babban birnin ƙasar syria a yayin da wa'adu Sadiq na biyu kuma sun kai su kan harbi kasar isra'ila ne bayan kisan shahid ismail haniya shugaban kungiyar hamas a nan birnin tehran a lokacin da yake halartar taron rantsar da sabon shugaban kasar iran mas'ud pezeshkian da kuma said hassan nasrallah shugaban kungiyar hezbollah na kasar lebanon wanda sojojin kasar isra'ila suka kashe a tsakiyar birnin beirut a nan ne da jiragen yakin amurka isra'ila a daren 26 ga watan oktoba suka kai wa sansanin sojojin ƙasar iran wanda suka hada da guda biyu a nan tehran da kuma wasu a birnin ilam na lardin khuzistan a kan iyaka da ƙasar iraki sojoji hudu ne dai suka yi shahada a nan tehran amma babu labarin wani ya rasa ransa a hare-haren hamjika isra'ila kan cibiyoyin sojojin ƙasar amma duk da haka jumhuriyar musulunci ta iran ta ce za ta mai da martani a lokacin da ya dace kan hare-haren da kasar isra'ila ta yi a daren 26 ga wata oktoban shekarar da ta gabata gwamnatin kasar amurka dai ta musanta cewa sojojinta na daga cikin sojojin kasashen da suka kai wa iran hare-hare tare da hamshi kasar isra'ila jiragen yaƙi 100 ne dai suka kai hare-haren sai dai babu wani barna na a zo a gani da suka yi a wannan sansanin sojoji na ƙasar iran masu sauraro a nan za mu dasa ai a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. leƙa Iran. Dama saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sassa da mu a cikin sabon shirinmu na Muleka Iran. Shirin da sun same ka muku muhimman batutuwa suka faru a nan kasar Iran. Kuma muka ka muku tarihin muhimman wurare na tarihi da yawon shakatawa da wuraren ziyara ga masu sha'ar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko karatu kasuwanci ko kuma neman lafiya. Da fatan masu sun tare da mu kuma hassan shirin amma kafin nan domin jin shekin bayani kan abin za mu kafa muku shirin namu na yau sai a gyara zama domin a saurari abin da kamar tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma rashin kwarar shirin inda za mu kawo muku bayani ko kuma karin bayani game da halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya a cikin makon da muke bita ne aka tuma yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta tsakanin ƙungiyar gwamnatin musulunci ta hamas da kuma haramtacciyar kasar isra'ila inda aka cimma matsaya dukkan ɓangarorin biyu su tsagaita buɗe wuta ƙungiyar hamas za su saki wasu daga cikin yahuda wanda ta yi kuwa da su tun a lokacin harin da ta kai a haramtacciyar kasar ta isra'ila na bazata a ranar bakwai ga watan oktoban shekarar ta gabata musamman waɗanda suka haura shekaru hamsin da kuma wanda suke kasa da shekaru sha tara inda ita ma isra'ila za ta saki wanda da take tsare da su falasinawa kenan waɗanda ta kama tun da ranar bakwai ga watan oktoban da ya gabata na shekarar da ta gabata kenan zuwa yau da kuma fursunoni masu ƙanan shekaru da waɗanda suka manyanta kuma ta janye baki ɗaya daga yankin zirin gaza musamman ma arewacin gaza ƙasashen masar da qatar su ne suka shiga gaba wajen ganin an cimma wannan yarjejeniya bayan da a kwashe fiye da shekara guda isra'ila tana lugudan wuta ta da kisan kare dangi kan mata da yara ƙanana da ta kashe dubban mutane kuma ta rusa dukkan muhimman gine-gine da ke yankin na gaza wannan mataki yana zuwa ne bayan da isra'ila ta kasa cimma manufofinta ta ce saboda su ne ta kaddamar da yaƙi kan ƙungiyar hamas kuma yankin gaza musamman kawo ƙarshen ƙungiyar hamas da hana ta kai mata hari tun daga lokacin kai harin zuwa yau dakarun gurman musulunci ta hamas ba su yi ƙasa a gwiwa ba domin kuwa sun ci gaba da kai hare-hare su ma akan isra'ila a nata bangaren ƙungiyar hamas ta yi maraba da wannan yarjejeniya sai ta ce wannan bai sa ta saki jiki ba dakarunta suna nan cikin shirin mayar da martani kan duk wani wuce goma da iri a gefe guda kuma shugaban ofishin siyasa na ƙungiyar hamas ya jinawa wa kungiyar hezbollah ta kasar laban da kuma kungiyar husi ta yaman da kuma jamhuriyar musulunci ta iran game da gudunmuwar da suka bayar da goyon baya ta kowane bangare ganin cewa 'yan gwagwarmaya sun yi nasara akan wannan ne na tuntubi malam ibrahim mu'azzim wani malami a birnin kanon dabo da ke tarayyar najeriya domin yin ta bakinsa game da wannan yarjejeniya da aka cimma ta tsakaita wuta tsakanin isra'ila da kungiyar hamas sai ka da baki ya ce abin da ya shafi mahangata a kan yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma ƙungiyar fafutukar kare kai da neman 'yanci ta hamas wato wata wani babban al'amari ne wanda ya faru kuma gagarumar nasara ce ga ita ƙungiyar gwagwarmayar kare kai ta addinin musulunci ta hamas wanda take tabbatar da cewa shi ɗan adam idan har ya yi ƙoƙari ya tsaya kyam a kan gaskiya komai ƙarancin kayan aikin shi kuma komai ƙarancin adadin shi to taimakon allah yana tare da shi gaskiya ba komai ne ya tilasta wa isra'ila wannan yarjejeniyar tsagaita wuta ba face abubuwa kamar haka ɗaya daga cikinsu akwai tilas dole kanwar naƙi saboda idan suka ci gaba a haka bayan dai na farko ƙarfinsu ya ƙare a aikace wato a fagen fama duk wata mugunta da za su iya yi ta hanyar rusa yankin zirin gaza kusan gabaki kiɗa, da kashe mutane masu yawan gaske musamman mata da ƙananan yara da marasa lafiya daga ciki har da yin amfani da cewa waɗanda suke ba mayaka ba su fita su bi ta wuri kaza idan suka je sun tsira sai kuma a kai musu hari can da kaiwa hari kan asibitoci da sansanin 'yan gudun hijira masu raunuka wannan ba komai ne ya faru ba illa tozarta ƙasar isra'ila ya tozarta ta a idan duniya wanda ma da ba su gane me yake faruwa ba ta fassara kanta a matsayin maƙiyar sulhu ce maƙiyar ɗan adamtaka ce sannan tana gaba da mutum ko da sunansa musulmi ko ba sunansa musulmi ba domin akwai har-haren da ya shafi kiristocin da suke zaune a falastin da kuma zirin gaza sannan kuma ƙarshe-ƙarshen nan ma harin ya sake komawa akan wato gabar kudu ta kogin jordan wannan ɗin yana nuna cewa nasara ce babba ga 'yan gwagwarmaya ga baki ɗaya masu neman kare haƙƙinsu da masu ƙoƙarin kare haƙƙin kansu da kare mutuncin kansu da kare kasarsu. wannan din yana kara tabbatar mana da cewa shi haƙƙi ko girmamawa ko mutunci wani abu ne wanda sai dai mutum ya karɓa wa kansa ba wanda zai zo daga nesa ya baka in ba haka ba zaune tashi da aka dinga yi a majalisar ɗinkin duniya wajen yanke shawara da idan aka yi kaza zai kawo sulhu a gabas ta tsakiya a shekara ta 1900 da wajen 60 da wasu abubuwa an yi zama irin wannan an yi resolutions irin wannan daga ƙarshe babu abin da ya yi amma dagiya da kafewa da kuma jajircewa albarkacin daɗewar da aka yi ana yi da kuma ƙarfin imani da abin ya samar ya sa hamas ta sama wa kanta wannan nasarar kuma ba ƙaramar nasara ba ce amma babbar nasara ce ga 'yan gwagwarmaya ga baki ɗaya ko suke a duniya. wasu na ganin hararen da isra'ila ta kai a gaza da laifukan yaƙi ta tafka kan fararen hula da da kashe manyan jagorin ƙungiyar ya sa ƙungiyar ta yi rauni ko me zaka ce game da haka ko miskala zaratin saboda dama na'am shi gwarzo ba a rana ɗaya aka yi shi ba to amma duk lokacin da kuma ya zama na sun kashe wanda suka kashe kaman kashewa ismail haniye a ƙasar bakunci wannan ya tozarta su ya nuna cewa ba su da wani jan layi na kiyayewa mutunci ko hurumin wata ƙasa ko 'yancin wani unwani a matsayin wannan bako ne a hannun waɗansu bai kamata a yi masa wani abu ba a bari sai ya zo fagen fama wannan ɗin ya ƙara fassara su sannan ba komai ne dama yake ƙara wa su 'yan gwagwarmayar ƙoƙarin kwatar 'yancin su ƙarfi ba illa su ƙara gane cewa abokin gabar su yana iya yin komai domin karya su to shi kuma wanda kake iya yi wa komai domin ka karya shi tare da taimakon Allah da karfin imani a wannan lokacin da imanin sai yake sake dagewa domin da a ce kila da dabara suka bi ko da ɗauki ɗaiɗai ko da yin wani abu a hankali ta hanyar kau da kai daga manyan jagororin la'alla wannan ya sa ma su yi sanyi amma kashe jagororin irin ismail haniya irin su yahaya sinuwar da sauran jagororin wannan gwagwarmayar kwatar yancin ba komai yake ba irin ƙara samar da waɗansu irin yahaya sinuwar ɗin sannan kuma sai ya tallata wa duniya cewa akwai wasu jagorori masu ƙarfin imani waɗanda suna iya yin yaƙi har numfashin ƙarshe ko da kuwa sanda ce ta rage masa a hannun mutum wanda yake hannunsa ma ɗaya ne ya rage har yanzu akwai irin waɗannan mutanen wato in a kan ƙoƙarin kare 'yanci ne da ƙoƙarin kare addini da ƙoƙarin kare ƙasa da karama ta ɗan adam to za su iya yaƙi har numfashin ƙarshe ba waɗanda idan aka ji musu ciwo bane za su juya da gudu suna wayo Allah wayo ni kaina kaza ya rushe sannan dukkanin irin dabarar da mugunta da haramtacciyar ƙasar Isra'ila za ta bi wajen wulakanta mata da ƙananan yara da rusa gari da rusa dukkan wani abu wanda zai jawo wa ɗan adam ya ɗan samu saukin rayuwa kamar asibitoci da kasuwanni da guraren ibada bai hana mutanen falasɗin zuwa sallah ba sannan bai hana su ƙara samar da 'yan mukawama ba ta yadda duk lokacin da wani gwarzo ko wani jarumi na hamas ya yi shahada to kuma sai su sake ɗaukan wani ma ko wasu wanda yanzu wannan da ya shigo to fa da sabon kumaji ya shigo domin ya san cewa ga abin da ya faru bilhasali kuma tunda kowa a cikin waɗannan mayakan sun yi imani da Allah kuma sun yi imani da Allah subhanahu wataala alqur'ani yana cewa wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un sun yi imani da cewa kada ku ƙirga waɗanda aka kashe su a tafarkin Allah a matsayin matattu a'a masu rai ne to wannan din yana ƙara wa matasa ƙarfi na gwiwa da kuma yin yaƙi domin neman shahada amma asarar dukiya da aka yi a gaza ko a falastin gabaki daya ko a gabar tegun nan kogin jordan wannan duk ba komai yake nuna ba illa iyaka ita haramtacciyar kasar isra'ila tana ganin idan ta rusa gini ta karya wa shi dan mukawama karfin gwiwa wanda kuma ba wannan ne yake karya masa karfin gwiwa ba sannan sauran al'umma kuma a cikin kasar falastin da sauran kasashe ma na nesa a duniya wannan din ya kara farkar da su ya ƙarasa suna goyon bayan 'yan hamas abin da zai baka mamaki akan cewa wannan asarorin da aka yi bai karya wa 'yan hamas ƙarfin gwiwa da ko miskala zarratin ba mm, idan ka kwatanta shi da goyon bayan ma da hamas take samu a ƙasashen duniya masu ci gaban tattalin arziki ƙasashen yamma waɗanda kila ma 'ya'ya ne da iyayensu suke morar wannan abin da yake faruwa waɗanda kamfanonin iyayensu tun zamanin mulkin mallaka tun zamanin kasuwancin bayi tun zamanin yin kamfanonin da suka fara taimakawa isra'ila ya zama yanzu 'ya'yansu a jami'o'i irin su harvard suna zuwa su yi slogan su ce harvard university we know where you are remember south africa remember vietnam cewa jami'ai wato ɗalibai a jami'ar harvard su yi tattaki zuwa gidan shugaban harvard suna faɗawa shugaban harvard suna ɗaga kati da tutoci suna cantin suna yin wato kirari da, da, da yin slogan suna cewa jami'ar harvard mun san fa a ɓangaren da kika tsaya wato mun san matakin da kika ɗauka saboda muna nan sane muna sane da abin da ya faru a mulkin wariyar launin fata ta afirka ta kudu sannan kuma muna sane da abin da gwamnatin amerika ta yi a vietnam wannan abin da ya faru a Falasɗin babu yadda za a yi ko a mafarki a ce ya raunata Hamas. Hamas sannan kasashe 32 na NATO da suke daurewa haramtacciyar kasar Isra'ila gindi. Wannan abin ya tozarta karyarsu da kumajin makamansu da komai nasu da suke ji da shi a ce wani adadi na mayakan da kwata-kwata zirin gazan nan idan ya yi kokari a ce mutum miliyan shida ne a wani ziri wanda yake kewayayye wanda kurkuku ne babu shiga babu fita amma waɗannan 'yan ɗaruruwan na mutanen suke iya yin wannan yaƙi na wannan tsawon shekara guda da ƙasar da take rajin tafi kowa makami tafi kowa ci gaba tafi kowa iya yaƙi kwamandan a eh, sojan ta ɗaya daidai yake da runduna dubu ɗaya babu wanda bai bayyana a matsayin ƙarya ba sojan ta ba runduna ba ne kayan yakinta ba bai kai wannan tallar da suke yi a duniya ba ƙwarewarsu ba yanda za a yi ka kwatanta ta da imani da jajircewar musulmi wanda ya yi imani da kare karamar ɗan adam da karamar imani da karewa ƙasarsa da ya yi yaƙi domin kare mutunci da daraja ta alƙiblar farko ta addinin musulunci kuma gurin da annabawan Allah suka gina suka rayu a ciki wannan din yana ƙara fassara wa al'ummar musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba illa waɗanda wata matsala ta same su su kuma waɗannan bayan da za ka yi da su ciwo ne a cikin kunnensu makullai ne akan zukatansu wanda duk ya kasa gane cewa wannan abin da aka yi musulunci ake son tozartawa wasu musulmai ne ake kashewa ba don komai ba don kawai ana so a kore su daga kasar su kuma sun nemi taimako musulmai kuma sun ki gasu da makwabtan kasashen larabawa kasashen musulmai suna da dukiya suna da kayan aiki suna da fada a ji shiru kake ji wannan din yana ƙara fassara wa mutane ta'arifi sabon ta'arifi na ma wane ne dan adam wanda ya damu da damuwar dan adam sannan wane ne musulmi wanda ya damu da damuwar musulunci dukan karyar da aka daɗe ana yi wa mutane a can baya akan cewa ma yaƙi ba za a taɓa yinsa tsakanin iran da isra'ila ba saboda wasan kwaikwayo ne to yanzu wannan ya tabbatar da irin wannan abubuwan ƙarya ce sannan batun a ce wai yan shi'a suna yin ƙoƙari ne don idan suka yi ƙarfi za su kashe yan sunna ga yan sunna da yan hamas ana kashe su kuma yan shi'an nan dai su suka zo suka kare su ba tare da kallon waɗannan yan sunna ba ne tare da kallon cewa musulmai ne waɗanda aka zalunta ne suke neman taimako kuma an taimaka musu wannan abun ya ƙara fassara zamani da zamantakewa da siyasar yau da kullum da siyasar addini da kuma ma wane ne yake rajin kare haƙƙin bil'adama da wane ne ya damu da haƙƙi ko 'yanci na ɗan adam da musulmi ne shi ko ba musulmi ne. madalla a gaida malam ibrahim mu'azzim wani fitaccen malami a tarayyar najeriya da ya mana bayani ya bayyana ma ra'ayinsa game da halin da ake ciki a yankin gabas tsakiya musamman bayan gabatar kuma bayan musamman bayan kullar ya dakatar da buɗe wuta tsakanin isra'ila da kuma ƙungiyar hamas a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke su a ran shirshi amma kafin nan amma duk kowa da kowa musamman bakon nan mako ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo www.tcb1.ng a huta lafiya.